والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا أكو قوة الربيع الثاني إجرى دبو ديا da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da 23 ga watan ɗaya miladiya 2015 wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka karatun da ya gabata <clears throat> mun fara bayani <clears throat> dangane da hanyoyin da masu tarihi suke bi wajen bata tarihi hanyoyin da wasu masu riwaya ko masu mummunan manufa suke bi don lalata abin da ya shafi tarihi mun tsaya kan hanya ta biyar wadda ita ce kirkirar waka a dangana ta da ɗaya daga cikin sahabbai ko wani daga cikin malamai za mu tashi kan hanya ta shida wadda ulkutubi warrasa irin muzayyafa yin littattafai da rubuta takardu da wasiƙu almuzayyafa na ƙarya ba na gaskiya ba ma'ana a rubuta littafi a ɗora sunan mutum wanda ba shi ya rubuta ba ko kuma a rubuta wasiƙa a aika da sunan wani alhali ba shi ya yi ba ko kuma a rubuta wasu takardu a yada da sunan wani alhali ba shi ya yi ba kama sayati na mala ya ce kamar yadda hakan zai zo mana insha Allahu ta'ala fi qissati maktali Usman radiyallahu anhu a cikin kissa kashe sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda hina zuyyifat kutubun ala lisani Usman yayin da aka rubuta littafai na ƙarya akan harshen Annabi Usman aka rubuta wasiƙu da sunan sayyidina Usman ne ya rubuta wanda kuma ba shi yayi ba zuyyifat kutubun ala lisani Aisha an rubuta wasiƙu da takaddu a bisa harshen nana Aisha cewa ita ta rubuta ita ta aiko zuyifat kutubun ala lisani ali a an rubuta wasiƙu a bisa harshen sayyidina ali wa talhata ta wa zubair da talha da zubair da an rubuta takaddu da sunayensu wa hadha ghairul kutubi allati tu'allafu wa tuzayyafu wannan banda littafai waɗancan da ya faɗa mana 'yan takaddu ne ko 'yan wasiƙu ne da ake rubutawa misali daga nan za a iya rubuta wasiƙa aika wani gari ko kuma mu ce daga madina za a rubuta wasiƙa da sunan amirul mu'minin usman bin affan sai a aika mutanen misira ko mutanen kufa ko a rubuta takarda da sunan na aisha allah ya kara mata yarda sai a aika mutanen kufa ko mutanen basra misali kenan to wannan kuma banda littattafai allati tu'allafu wanda ake wallafawa wa tuzayyafu a yi ma'ana a kirkire su a yi su wanda suke ba masu kyau ba ka kitabi na hajjil balaga kamar littafin na hajjil balaga na hajjil balaga muna yawan ambatan shi a nan musamman tun da muka fara karatun wannan littafi littafi ne na shi'a shi wanda ya rubuta littafin ya rubuta da sunan cewa hudubobin sayyidina ali allah ya kara masa yarda da kuma irin wasiƙun da ya aika a rayuwarsa da zamanin shi su ne ya tattara ya rubuta a cikin littafin to amma kamar yadda muka sha faɗa in ba manta ba shi mai littafin a karni na hudu ya rayu kun ga bai yi zamani da jina aliyu bin abi talib ba bai yi zamani kuma da wanda ya yi zamani da jina aliyu bin abi talib ba kusan shi daga baya ya zo bayan almajiran aliyu bin abi talib sun kare almajiran almajiran ali bin abi talib sun kare duk bai zauna da su ba ko kuma yanzu zai tattara mana hudubobi na sayyidina ali kun ga akwai bukatar a ce ya ambata mana waye ya gaya masa wannan huduba sayyidina ali ne yayi ta yanzu wanda bai rayu da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba Allah ya ji kanshi da rahma sai zo bayan malam ya ya ya rasu da shekaru sai zo ce zai rubuta ma hudubobin malam Abubakar Mahmud Gumi na Juma'a ko hudubobin ko jawabin da ya a wasu wurare to kaga ana ka'ida dole sai ya gaya maka wane ne ya gaya mu ko wane ne ya nakalto mun ko wane ne ya bani shi kuma daga wane har abin ya zo gare shi to shi wannan bala balaga babu sanadi sabani yanzu in ka bukhari za ga ya ce wane ya gaya mun daga wane daga wane har kan annabi sallallahu alaihi wasallam to littafin bala balaga babu sanadi shi yasa magana mafi inganci waɗannan hudubobin tattare tattare ne shine anan mala ce to kamar wannan littafi wa nusiba ila Aliyu, ibn abi talib an nasabta shiga Aliyu, bin ibn abi talib wa kitab da littafin al'imamatu wa siyasa allazi nasabuhu li ibn qutayba littafin da suka dangana ibn qutayba mun taɓa yin bayanin shi a baya shi ibn qutayba babban malami ne na hadisi malami ne babba kusan idan ka karanta bayaninsa da tarjamarsa a gurin malamai malami ne na hadisi don haka yana da littafai yana da garibul hadis yana da garibul qur'an yana da mushkilul qur'an da littafai da dama da ya rubuta malami ne na, sunna to sai aka rubuta wannan littafi al'imamatu wasu siyasa in ka karanta littafin za a ga akwai suka da batanci ga sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka nasabta shi ga ibnu kutaiba aka ce ibnu kutaiba ne ya rubuta wanda alhali in ka koma za ka tara cewa hatta tsarin littafin ya saba ya saba da yadda ibnu kutaiba yake yi da haka malamai sun yi bayani wannan littafi ba na ibnu kutaiba ba ne to wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake bi a canza tarihi ai wani abu a nasabta wani wanda ba shi ba hanya ta bakwai istighlalu tashabuhil asma'i amfani da kamanceceniya wajen sunaye in sunaye kama sunan wani malami na shi'a yi kama da sunan wani malami na sunna to sai su kama ganin malamin Shia sai su ce malam wane ne ya faɗa ba tare da sun bambance ma wane wanan ba kamar yadda za mu gani anan fabnu jarir ibnu jarir masalan misali isnan mutane biyu ne wanda ake kira da ibnu jarir al'awwal na farko muhammad muhammad ibn jarir ibn yazid abu ja'far at-tabari muhammad ibn jarir ibn yazid abu ja'far at-tabari wanda mun shayi maganganun shi a baya imamun min a'immati ahli sunna malami ne daga cikin jagorori na sunna ya ishe ka ka san girman shi da darajar shi ana magana tafsiri musamman babin tafsirin alkur'ani da alkur'ani tafsirin hadisi da hadisi a tafsirin qur'ani da hadisi tafsirin qur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai to ana fara gabatar da littafin ibn jarir akan kowane littafi na tafsiri hatta ibn kasir bayan shi yake kusan duk masu littafi bayan shi suka biyo baya suka kwaikwayi irin yadda yake to shi ne mai wannan littafin tarihi wanda a ba muka yi magana tsarin shi a cikin littafin to akwai kuma asani na biyu muhammad bin jarir bin rustum kun sun saba sunan kaka muhammad ibn jarir ibn rustum abu ja'far kun ga sun yi daidai a alkunya at-tabari sun yi daidai a nisba in kun lura sunan kaka ne kadai suka saba amma ba na ba komai nasu iri ɗaya. to shi kuma imamun min a'immati shi'a jagora ne daga cikin jagororin malaman shi'a to yadda suke yi idan ya ɗauko maganar ibn jarir a muhammad bin jarir bin rustum a shi'i rafidi in ya ɗauko maganar wannan ɗan shi'ar in yana so ya daɗa jefar da kai ya kama magana sai ce ibn jarir ne ya faɗa to kaga 'yan san guda biyu bane sai magana ma girma yanzu ibn jarir ya faɗi kaza sai kuma ka rasa yadda zaka yi dan girman malamin da darajar shi shi kuma a nan ya maka tadlisi ne ya ɓoye ma abin da ibn jarir din ba wanda ka sani ba ne shi wannan ibn jarir din eh, daban da wancan wannan kamar yadda malamai sun yi tarjama shi ɗaya ne daga cikin malaman shi'a fayansibu da kutuba ibn jarir shi'i ibn jarir sunni Izin tashi wani sa'in ma sai a ɗauki littafin ibn jarir dan shi'a sai a nasabta su ga ibn jarir dan sunna hatta a littafin an buga na dan shi a zaɗa ko a buga amma sai a sa a li mu'allibihi muhammad bin jarir sai a tsaya iya nan ba za a ƙara sa ibn rustum ba sai a tsaya iya nan ko a ce li abi ja'far muhammad ibn jarir at-tabari kaga in baka yi bincike ba sai ka rasa wani ɗabari ne wannan a misla kitab kamar littafin dala'ilul imama hati wa nurul mu'jizat wannan littafin sun nasabta zuwa ga ibn jarir a sunni alhali littafi ne na ibn jarir al rafidi a shii wa tuwfiya fi nafsin sana kuma wani abin mamaki duk sun mutu a shekara daya shekara ta ɗari uku da goma misali na biyu wabin ibn isnan ibn hajar mutum biyu ne al'awwal na farko akwai ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani min a'immatil hadith ɗaya daga cikin malaman hadisi mai littafin bulugul maram mai littafin fathul bari bi sharhi sahihil bukhari mai littafin tahzibu tahzib mai littafin taqribu tahzib mai littafin lisanul ah, mizan da sauran littafai dai da yawa da ya rubuta malami ne da ya rayu cikin karni na bakwai ko na takwas an haife shekara ta ɗari bakwai da wani abu cikin karni na takwas ya rasu kuma cikin karni na tara shekara ta ɗari takwas da hamsin da biyu cikin karni na tara babban malamin hadisi ne wanda suna cewa tun bayan rabuwar shi da duniya mata suka gaza sahifi kamar shi suna cewa aqamatin nisa'u an talijina mislahu mata sun gaza sahifi kamar shi tun bayan barin shi duniya to kaga wannan malami ne na suna amintacce a gurin malamai to akwai kuma na biyu asani ahmad ibn hajar al ahmad ibn hajar al-haitami shi kun ga wancan al-asqalani shi wannan imamun fil fiqhi malami ne a babin fiqhu walaysa lahu bida'atun fil hadith amma kuma bai da bai da jaka ma'ana bai da tarin ilimi a ilimin hadisi wannan na biyu daga bayan wancan ya zo ma'ana wancan ya riga shi zuwa wannan mutumin masar ne shi ma wannan alhaitami haitami haitam wani guri ne da ake kira mahallatu abi haitam a masar to a can aka haife sai ake ce mai alhaitami kuma yana da subanci a tare da shi yana da littafi shi ma da ya rubuta to duka duk da waɗannan duka guda biyun malamai ne to amma bambancin ibnu hajar al-asqalani magana shi ta fi karfi a babin hadisi idan aka ce ibn hajar ya inganta hadisi ba daidai ba ne da ka ce alhaitami ya inganta to idan suna so su yi ma baddabami in suka kawo hadisi su ce ibn hajar ya inganta shi wani ibn hajar din akwai bayani akwai bukatar kai bayani alhaitami akwai alhaisami da a baya muna cewa shi ma ana ce mai ibn hajar ba ma kuskure ne shi alhaisami babu ibn hajar a cikin sunan shi daga baya wasu ke kara ibn hajar din amma maganar gaskiya alhaisami babu ibn hajar a cikin sunan shi alkunyarsa abul hasan ana mai lakabi da nuruddin malami ne na ibn hajar al-asqalani ya rasu shekara ta ɗari takwas da shida kun ga malamin ibn hajar ne yana da littafin majma'uz zawa'id wa manba'ul fawa'id littafi ne sananne na shi malaman hadisi ne shi alhaisami to daban alhaisami daban alhaitami daban al'asqalani daban kowanne sai ka bambance shi fa ya khuduna tashih alhaitami sai su ɗauko ingantawar hadisi wadda haitami ya yi, wa 'yan na hulil asqalani sai su dangana shi ga asqalani da haka kai sai ka ɗauka ibn hajar asqalani ne to wannan misalai ne malai ya bamu misali akwai malami ibnu batta malami ne na sunna yana da littafi al-ibana ibn batta babban malami ne na sunna akwai kuma ibn butta bidan milba shi a sunna sunna din batta shi na bida din butta shi wannan butta in ba manta ma rafidi ne shi'i ne to in ba gane ba sai a ce in aka rubutu ka in ba ba salima za gane ba domin an fi sanin ibn batta din kala ibn batta to da ka ɗauka. ka ga magana sai ka ɗauka na sunna ɗin da alhali kuma ba shi bane wancan ne to akwai irin wannan to masu juya tarihi sukan yi amfani da tashabo wajen sunaye sai a ɗauki magana wani sai a nasabta wani dan wata manufa daban to wannan hanya ta bakwai kenan da suke bi wajen canza tarihi to malai ya tsaya mana kan hanyoyi guda bakwai amma hanyoyin sun bi bakwai akwai littafin a ah, tofa al a shari'a in ban manta sunan littafin ba na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya kawo hanyoyi da dama da shi a suke bi wajen batar da mutane wajen sanya mutane shubaha to duk suna amfani da irin waɗannan hanyoyi din sai ma ce mata bada a manhajut tasabbuti inda ahli sunna yaushe aka fara tsarin tabbatarwa a wajen hadisi wajen magana a gurin ahli sunna yaushe ahli sunna suka fara ɗaukan salo na bibiya na samun tabbas akan magana ko kan zance ko kan hadisi ne a tasabbut shi ne shine samun tabbaci akan abin da aka faɗa bada'a wannan ya fara ne wa waqatil fitna yayin da fitina ta faru kama ya kuli al-imam Muhammad bin Sirin attabi'iyul jalil kama yadda imam Muhammad ibn Sirin babban tabi'i mai girma yake cewa rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu yana cewa lam yakunu na anil isnadi da can magabata ba sa tambayar isnadi idan ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za su ce waye gaya maka ba ba sa bukata saboda a lokacin mutane suna da nagarta babu karya a lokacin falamma waqatil fitina da fitina ta faru qalu sai suka ce mu lana rijalakum ku gaya mana mazajen hadisanku mazajen riwayar ku duk wanda ya kare waya gaya mana waye ya gaya masa shi kuma daga wa zaru ila ahli sunna sai a duba ahli sunna fayu'khadhu hadisun sai a dauki hadisun su wayunzaru ila ahli bid'i sai a duba ahli bid'a fala yu'khadhu hadisun ba za a karba hadisun su ba wannan anan malam bai gaya mana wacce fitina ce ba kurin ya ce yayin da fitina ta faru idan ka bi tarihin musulunci a zamanin sahabbai ba sa yi wa junansu karya kamar yadda barawa ibn azib yake faɗa ya ce ba duk abin da muka gaya muku bane muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai abin da mun ji akwai abin da kuma faɗa mana akai ya ce amma mu ba ma wa junanmu karya Mana yana nufin su sahabbai anas dan malik allah ya kara masa yarda ba zai gaya wa abu huraira abin da bai faru ba abu huraira ba zai gaya wa abdullahi dan umar abin da bai faru ba a junansu ba sa yin karya sai dai kuskure kuskure daban karya daban karya ka faɗa abu da gangan ka san ba haka yake ba kuskure kuma kana iya zaton kaza ne sai daga baya bayyana gare ka ba kaza bane wannan kuskure ake kira to sabai ba sa yi wa junansu karya da haka a lokacin malamai suna cewa yi wa manzan Allah karya babu ita musamman lokacin manzan Allah na rayi kaga magana kai mai karya ba ta so ba bayan manzan Allah ya bar duniya sai jana Abubakar sai jana Umar sai jana Usman manya manyan sahabbai na nan da kai wa manzan Allah ƙarya za su ce ƙarya ke manzan Allah bai ce kaza ba haka lokacin sai jana Abubakar ya wuce duk da yadda za mu zo mu karanta an samu ridda bayan wafatin manzan Allah wasu sun yi ridda sun bar addini amma duk da haka ba a samu laki ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sai jana Umar haka dan abin da ya kunno kai bai kai a faɗa ba to wasu na cewa daga kashe sayyidina usman allah ya kara masa yarda fitina ta faru to wasu ka ce a nan ita ce fitinar da ibn sirin yake nufi kashe sayyidina usman ma'ana daga nan ne tunda har musulmai sun iya masu da'awar musulunci sun iya su yi gangame su zo da kasashe su zagaye gidan khalifa su kashe shi to abu ne mai sauki kuma su yi mai karya don duk wanda zai kashe mutum zai iya mai karya wanda zai kashe mutum zai iya ɗebe duke shi da aka suke ganin daga na aka fara ana nufin fitinatu maktali usman wasu malamai suka ce a'a wannan shine abin da doktor akram diya al'umari cikin littafin sa buhusun fi tarihi sunnatil musharrafa shi abin da ya tafi ce nan ana nufin fitina a nan ana nufin fitina ta kashe sayyidina usman amma su malamai suka ce a fitina a nan ba ita ke nufi ba ana nufin fitina bayan kashin sayyidina Usman lokacin da aka samu Ubaidillah Muktar ibn Ubaidillah Ubaidillah ibn Muktar As-Saqafi da ya yace zai dau fansa kan kashe Husaini bayan kashe sayyidina Aliyu kenan shi an ci ya fara kunnowa suka ce to daga lokacin da aka fara samun karelaki da aka fitina ana nabin daga fitinar ma'ana Ubaidillah ibn Muktar As-Saqafi daga nan ne aka fara wannan tambayoyin amma dai babban abin da ake so mu fahimta a nan an fara tambayar sanadi daga lokacin da fitina ta bullowa musulmi ko dai daga kashe sai jana usman ko kace daga kashe jana aliyu abin da ya biyo baya na fitowar shi'a da khawarijawa kun san a tarihin kungiyoyin musulunci kungiyar da ta fi kowace dadewa a musulunci khawarija da shi'a ne sai wannan su biyo baya irin su qadariya amma dai wanda suka fito da sunan kungiya khawarij da shi'a suna cikin aqdamil firaq wanda suka fi kowanne dadewa wa zalika ma ne ce annal asla fi nasi sika a lokacin asali a cikin mutane shine yadda da aminci shine asali a cikin mutane wali anna ibn sirin kuma dan nan sannan shi ibn sirin min kibarit tabi'ina yana daga cikin manya-manyan tabi'ai almajiran sahabbai kenan wa adraka hayatar sahaba ya riski rayuwar sahabbai wa asha ma kibari tabi'ina ya rayu tare da manya-manyan tabi'ai ya zauna da irin su a sahabbai ya zauna da irin su Abu Huraira da dewa daga cikin sahabban manzon Allah sannan kuma ya rayu da manya-manyan tabi'ai wa ma'a sigarihim da kuma ƙananan tabi'ai sai mala ya ce wal fitnatul maqsudatu huna fitnar da yake nufi anan hiya khurujil firaqi dhalla shine fitowar kungiyoyi batattu fi akhiri lafati Usman a ƙarshen khalifancin Usman kun ga ya dau fassara da suka ce ana nufin ma'ana kashe sayyidina Usman to amma dai wasu cewa ba wannan bane yafi rinjaye kamar Dr. Nuruddin Ikir in ba manta ba bai rinjaye da wannan ba sannan an samu asar daga Ibrahim Nakhai yana cewa an fara tambayar mazajen hadisi ne a lokacin muktar a ubaidillahi bin muktar as sakafi. wanda shi kuma daga baya fitina shi ta zo daruratu tasabbuti fi naqli al-akhbar lallai wajabcin shine ma'ana an ce larura abinda dole ne wajabcin tabbatarwa wajen ciro labarai laqad wada Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi qa'idatan zahabiyya Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa ya sanya mana ka'ida ta zinari shine zahabiyya ƙalla ma ya la al kathirun kadan ne suke lura da ita ala ita ce wayya qauluhu ta'ala faɗin Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka da gaskiya kuka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiki ya zo muku da labari fata bayyanu to ku bincika ku tabbatar an tusibu qauman dan kada ku afka wasu mutane bi jahalatin a bisa jahilci a bisa wauta fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ku waye gari kuna da dama kan abin da kuka aikata wannan ka'ida ce Allah ya bamu in ja'akum fasik ma'ana wanda duk buku amince da shi ba buku san shi ba ya kama ku labari to ku ku bincika shi yasa zamanin sabai ba sa wannan bincike domin sabai yardaddu ne amma duk wanda ya zo ba su ba sai a ce waye gaya maka kai kuma da gawa. to wannan kuma yana da kyau amfani da wannan har a yau musamman wannan zamanin da muke ciki kuma musamman abin da zai iya kaiwa ga kashe mutum ko salwanta mai dukiya ko salwanta mai mutunci to yana da kyau mutum ya bincika ko da labari a kama in ya shafi mutunci ya shafi dukiya ya shafi jini to gabanin ka aiwatar da abin da za ka aiwatar ka tabbatar cewa haka ne ko ba haka ba ne don gudun kada a shiga abin da yake yana da muni yanzu za ga mutane kaɗan suke jira wani abu ma shubuha ne sai ga an afka mutum an kashe shi ko an bata dukiyar shi ko wani abu wanda kuma ba daidai ba ne. ba daidai ba ne duk irin yanayin da musulmi suka samu kansu a ciki yana da kyau kuma zama suna amfani da abin da addini ya koya musu ba kurin da an ce ma wani kaza ne kuma shi kenan sai ayi wannan za ga har yanzu akwai mutanen da an ce barawo sai ga kokarin bige shi ake yi wani zai daga makami ya bige shi karshe ma a kashe shi wani balawan ne wani ba shakka balawan ne to amma inda ba a kashe shi ba kai bincike kila ma sai an kara mai akan abin da ya dauka saboda kila baka san me ya koro shi ba ba wai sata halal bace amma dai binciken yana da kyau wani yanzu zai iya zuwa ya saci abinci inda an kyale shi aka bai sai ga gidan shi zai kai inda za kama shi zai gama halin da yake ciki sai ka tausaya mai sai dai ka yi mai nasiha to ka daina sata ba daidai ba ne ka gyara zamanin sayyidina Umar da aka yi yunwa amar ramada malaman tarihi suna cewa sayyidina Umar an kama barawo daina haddi aka daina mai saboda an kai mutane na bin gidajen tururuwa suna haƙewa don samu abin da za su ci da yana da kyau a tasabbuti fa wajen ma zalika tasabbutu wajibi ne a dinga tabbatarwa fi naqlil akhbari amma fi naqli fi akhbar wajen ciro maganganu ammatan gaba daya to wannan kusan dai shimfiɗa ce malam yayi mana yanzu ne za mu fara gundarin littafin shi yasa ya ce albabul awwal babi na farko tarihiyya al'ahdasu tarihiyya abubuwan da suka faru na tarihi min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ila sanati ihda wa sittin zuwa shekara ta 61 bayan hijira tamhid shimfiɗa bi'isatun rasuli sallallahu alaihi wasallam aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi lisnaini الثاني عشر من ربيع الأول امتن الله تبارك وتعالى على البشرية أجمع بولادة سيد البشرية وهاديها محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ولد يتيم الأب وعاش بعد السادسة يتيم الأم والأب إذ مات أبوه وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فكفل فكفله جده عبد المطلب ولكنه مات بعد سنتين فكفله أمه أبو طالب ما يجي بئسة الرسول أي كومن ذن الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين أرانا الليتنين الثاني عشر من ربيع الأول شابي قوت الربيع الأول امتن الله تبارك وتعالى على البشرية أجمعاً Allah yi wa mutane baiwa da kyauta albashariya shine mutane ajma gaba ɗaya Allah ya musu baiwa da kyauta bi wuladati sayyidil bashariya da haihuwar shugaban mutane gaba ɗaya wa hadiha mai shiryar da mutane muhammad bin abdullah muhammad dan abdullah ibn abdulmuttalib dan abdulmuttalib hashimi wanda yake ba hashimi al kuma ba quraishi anan malam ya ce fi yau milisnaini ranar litinin aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba saɓani gurin malamai saboda hadisin abu da ingantacce da ke cikin sahihi muslim maza Allah yana yin azumi ranar litinin aka tambaye shi me yasa ce ranar aka haife ni kuma wannan ba saɓani kenan da aka babu saɓani ran litinin aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam bala yace asani ashara min rabiul awwal sha biyu ga watan rabiul awwal wannan haka yi zuwa a cikin sira ta ibn hisham daga babban malamin nan muhammad ibn ishaq haka aka nakalto da gare shi cewa an haifi manzan allah sha biyu ga watan rabiul awwal amma ba tare da an ka sanadi ba kun ga yanzu muka ga maganar sanadi to wannan magana haka ta zo haka muhammad ibn sham haka ibn sham ya ambace ta cikin sira ba tare da sanadi ba cewa an haifi manzon allah sha biyu ga watan rabi'ul awwal kuma wannan shine abinda jamhur suke faɗa shine kuma abinda yake shahararre ko ina akwai banci tsakanin shahararre da ingantacce wasu na ɗauka an ce almashhuru daidai yake da as-sahihu a'a za ka iya samun abu lakin na ghairu sahi? za ka sami shahararren abu amma ba ingantacce ba ne yanzu akwai hadisin da ya shahara a bakin mutane cewa manzan Allah ya ce ku ladabtar da 'ya'yanku akan san abu uku san annabinku da san alkur'ani da san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wannan hadisi shahararre ne amma bai inganta ba amma ya shahara a bakin kowa da kowa sai dai ma'anar hadisin ma'ana ce mai kyau ladabtar da yara kan abubuwa guda uku din nan da aka ambata a hadisin abu ne mai kyau amma ka ce manzan Allah ya ce wannan bai inganta ba sai dai ka ce an so ina ma abin da ake so a ladabtar da yara kan abubuwa guda uku wannan ka yi daidai kuskuren ka ce manzan Allah ya ce domin ba duk magana mai kyau ba ce za ka ce manzan Allah ya ce akwai magana mai kyau amma manzo Allah bai faɗe ta ba misali yanzu ya shahara a bakin limamai ana cewa maza Allah ce at-ta'ibu min zambi kamar la zambala mai tuba ga barin zunubi kamar wanda bai da zunubi ne wannan ya shahara a bakin masu hudu ba amma bai inganta manzo Allah ya faɗa ba amma magana ce wanda take ta daidai duk mai wanda yake yin zunubi yana tuba to kamar bai da zunubin ne domin har zai je wa Allah ba komai tare da shi da yana yin istighfari yana tuba to amma ba za ka ce manzon Allah ya ce ba da haka akwai maji tsakanin shahararre da kuma ingantacce to abin da ya shahara an haifi manzon Allah sha biyu ga watan Rabiul Awwal amma an samu Muhammad a Ibn Jubair ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ce a'a an haifi manzon Allah takwas ga watan Rabiul Awwal shekul albani ce wannan shi ya fi inganci in ka duba sira ta shek albani ya ce ya fi inganci takwas ga watan rabi'a awwal aka haifi manzan allah sai aka samu wata riwaya daga alwaƙidi babban malamin hadisin nan shi kuma sai ya ce a'a goma ga watan rabi'a awwal aka haifi manzan allah kun ga yanzu muna da kauli nawa uku sha biyu takwas goma banda wannan akwai su maganganun shi kansa watan rabiul awwal an yi sabani mafi yawanci jamhur abinda kuma birin jayi cikin watan rabiul awwal ne amma kuma akwai wasu wanda suke ci a watan ramadan ne to amma gaskiya rabiul awwal din ya fi inganci da haka akwai sabani wajen tantance kwanakin da nawa ne ga wata aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya wa wa mutane kyauta da haihuwar sayyidul bashariya shugaban mutane gaba daya ƙasa nan ba ta biyu malam ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban 'ya'yan adam yau malkiyama rana alkiyama wala fakhara amma babu alfahari wana manzo Allah ba yana faɗa ne dan jeji da kai da alfahari amma shine shugaban 'ya'yan annabi adam da haka masu cewa wai ahlus sunna sun ce ba za a ce manzon Allah sayi Yudu ba ƙarya suke wa ahlus sunna ƙarya ne kun ga anan malamin ya ce bi wuladati sayyidil bashariya sai a ƙasa yake gaya ma ga dalili manzo Allah ce ana sayyidu waladi adama da aka cewa sayyiduna rasulillahi wannan daidai ne ba wani malami da ya hana kadi yadda malamai suke tattaunawa shin ya idan ka zo yin salati ibrahimiyya zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ma'ana za ka ƙara lafazin sayyiduna ko ba za ka ƙara ba ina mata kuna gane to wannan sai malamai suka ce aikin da manzon Allah ga yadda ya koyar bai ce da labazin sayyidu ba to mu ma mun tashi faɗa mu faɗi yadda manzo Allah ya koyar tunda manzo Allah abin da ya koyar duk hadisan kabir wayoyin abin da manzo Allah yake cewa qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin haka manzo Allah ya koyar suka ce to kai ma in zaka kai yadda manzo Allah ya koyar me dalili suka ce wata rana manzo Allah ya koya bara'u bin azib addu'ar bacci manzo Allah yake ce masa in ka kwanta bacci ka ce Allahumma inni wajjahtu waji Allahumma inni a Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka ko wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu zahri ilayka raghbatan wa rahbatan minka la manja wala minka illa amantu بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت هكما ذا الله وبنبيك الذي أرسلت da bara zai maimaita sai ya ce wa bi rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ce a'a wa bi nabiyyika allazi arsalta sai suka ce kun ga anan duk abu ɗaya ne amma manzo Allah ya gyara mai suka ce to ya nuna zikiri tauqifi ne in manzo Allah ya koyi zikiri kai yadda manzo Allah ya koyar to anan da aka tattauna wannan mas'ala din anan ne wannan magana ta zo to kun ga ba wai magana ana maganar kurin akan manzo Allah ka ce sayyidina rasulullahi ba haka ake magana ba wannan in ka faɗa ka yi daidai ba laifi ba ne to wani sa'in wasu ba sa fahimtar mas'ala da ake sai kuma zo su yi gini akan ƙarya waccan mas'ala daban wannan daban ana mala ya ce muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib Alhashimi hashimi nisba ce zuwa ga kabilan manzan Allah bane hashim ko babbar kabila ita ce al-qurashi kabilan quraisha ita ce in an ce al quraishi babban kabila kenan quraishi to amma kamar yadda muka sha bada gida gida ne to manzo Allah yana gidan bani hashim an haibi manzo Allah wuli da yatimal abi an haibe shi babu uba ma'ana maraya ne bai da uba wa asha ba'da sadisa bayan shekara shida manzan Allah ya rayu yatimal ummi wal abi ba uwa ba uba manzo Allah yana dan shekara shida ya rasa uwa ya rasa uwa iz mata abuhu domin baban shi ya rasu wa huwa fi ummi yana cikin mahaifiyarsa tun kafin haifi manzo Allah mahaifinsa ya rasu wa matat ummuhu mahaifiyarsa ta rasu wa huwa fi sadisati min umri yana dan shekara shida fa kafalahu jadduhu abdul muttalib sai kakansa abdul muttalib ya dauke ma'ana renan shi fa kafalahu jadduhu abdul muttalib sai kakan shi abdul muttalib ya dauki renan shi lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya shekara shida mahaifiyarsa ta rasu bayan rasuwarta sai kakan shi abdul muttalib sai ya dauki renan shi walakin da hu ta ba da sanatai ba da sanatai shi ma bayan shekara biyu sai ya mutu manzo Allah yana da shekara nawa kenan takwas fa kafalahu abuhu abu talib sai abu talib ya ɗauki renan shi har zuwa lokacin da ya girma har Allah ya aiko shi walamma balaga sallallahu alaihi wa sallama 40 min umrihi da manzo Allah ya kai shekara arba'in a rayuwarsa ba a sahu Allah mubashiran wa nazira sai Allah ya shi yana mai bushara ga muminai yana mai gargadi ga wanda suka saba Allah ga kafirai shine mubashiran wa nazira faƙama bi risalatihi khaira qiyam sai ya tashi ya tsaya da sakon da Allah ya aiko shi cikakkiyar tsayuwa ma'ana ya tsaya ci gaba da karantar da mutane da ilmantar da su wa ballaga ma amarahu bihi rabbuhu ya isar da abinda ubangijin shi ya umarce shi an yuballighahu ya isar da shi duk abinda Allah ya ce manzo Allah ya isar sai da manzo Allah ya isar da shi li yukhrijan nasa min adh-dhulumati dan ya fitar da mutane daga duhu ko daga dufai ilan nuri zuwa haske na imani fa'adahu kubara'u qaumihi manya-manyan mutanen sai suka yi gaba da shi kubara'u su ne manya-manya sai suka yi gaba da manzan Allah wa azahu suka cutar da shi wa azau man tabi'ahu min Allah suka cutar da wanda suka bi shi daga cikin mutane duk wanda ya karanta tarihi ya ga yadda sahabbai suka sha wahala irin su Bilal irin su Khabbab ibn Arad irin su Ammar wa qad tabi'ahu aqwamun wasu mutane sun bi manzon Allah sun yi imani da shi ba'ud duniya waɗanda suka sai da duniya wa sharawul akhirah suka sai lahira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi akan tabarkin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu wanda ya karanta ya sun yadda sabi suka ba da rayukansu da jininsu wa nasarullaha wa rasulahu suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah taimakon Allah shine taimakon addinin Allah ma'ana suka taimaki addinin Allah suka kuma taimaka manzon Allah qala ta'ala Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin dukiyar fai'u waɗanda suke da ita akwai alfukara talakawa almuhajirin wanda suka yi hijira ana Allah ya sibata su da alfukara domin ka kasa wanda suka yi hijira muhajirun da suka jira suka zauna da manzan Allah a Madina kaso tara cikin goma ba su tafi da komai ba duk dukiyar gaba ɗaya an batta dan akwai wanda ma aka ce ba za su yi hijira ba sai in sun ba da dukiyar kamar su haibun robi zai fita suka ce ina za ka tafi ce madina to duk da wannan abin da ka samu alhali kai bako ne ka zo maka ka tara dukiya sai dai ka batta ya ce na ban muku inda za ku banne je gurin manzan Allah ku rike ne da je manzan Allah ce rabi halbai uya a baya haya Cinikinka ya yi riba cinikin riba Allah ya ce wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad cikin mutane akwai wanda yake sayan kanshi dan neman yarda Allah Allah mai jin kai ne ga bayi to shi Allah ya subata su da alfukara Allah zai allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidan dajinsu wa amwalihim da dukiyoyinsu kun ga magana da muka bada kenan mana an fitar da su ba gidajen ba dukiyoyin da fadlan min Allah suna neman falala daga wajen Allah wannan shaida ne Allah ya ba su sun yi haka ne don neman falala daga gare shi wa ridwanan da yarda wa yansuruna Allah wa rasulahu suna masu taimakon addinin Allah suna masu taimakon manzon Allah sai Allah ce ula'ika waɗannan masu wannan sibobin waɗannan ko waɗancan masu wannan sibobi ɗin. Homo sadiquna su ne masu gaskiya su ne wanda suka gasgata ma'ana imaninsu na gaskiya ne واستمر في دعوته صلوات الله وسلامه alai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da da'awar shi zuha a salasa asharata sana tsawon shekara goma sha uku shine zuha ai gwargwadon abin da ya kai shekara goma sha uku yana ta wa'azi hatta a Allahu bil hijrati ila madina har sai da Allah ya umarce shi da hijira zuwa madina allati nawwaraha Allahu tabaraka wa ta'ala bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama madina wadda Allah ya haskaka ta da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ake ce mata al-madinatul munawwara ay allati nawwaraha Allah bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam Madina tana da sunaye ana kiranta al-Madina ana kiranta Taba ana kiranta Tayyiba ana kiranta kaza tana da sunaye da dama wani malami ya yi littafi ƙato tintime mai akan falalan Madina da hadisan da suka zo kan falalanta wa hajara ma'ahu ashabu sabon maza Allah suke hijira tare da shi wa tarakul amwala suka bar dukiyoyi wal aulada da yaya wadora da gidaje wa zalika fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala wannan duk saboda Allah walamma wasala ila madina da manzan Allah ya isa madina awahu ahluha sai mutanen madina suka tattaro manzan Allah wana suka jawo shi jiki wa nasaruhu wa azzaru suka taimake shi suka karfafa shi wa adawun nasa kullahum li ajlihi suke gaba da dukkan mutane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wasawul muhajirin bi amwalihim suka tausaya wa muhajirai da dukiyoyinsu wa durihim da gidajensu wanda suka hijira suka biyo manzon Allah mutanen Madina suka ba su gidajensu da dukiyoyinsu bal wa azwajihim kai har ma da matansu Fakanar ansariyu mutumin Madina ya kasance allazi lahu zawjatani wanda yake da mata biyu ya lil muhajir sai ya wanda ya hijira ikhtar ayyahuma shi'ita utalliqaha fatazawwajaha zabu wanda kake so in sake ta kai kuma ka aure ta wannan kisa tana cikin bukhari kamar yadda malam ya faɗa a nan hadisi na 3781 za ga inda mutumin madina ya ce a mutumin makka mata na biyu dubu wadda ke so in saka maka ka aura kun ga ma'ana imani ya kai imani ba za a gane haka ba sai in kana son wata wani yana so sai ga kana kokarin bige shi to wannan wannan ka aura yanzu wancan faɗan da ake baka aura ba to wannan ka aura kana zaune da ita ba faɗa amma saboda imani ka ce ah, in dan uwanka yana so zaka saka ya aura shi yasa Allah ce wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim waɗanda suka zauna a gidan daji suka yi imani min qablihim tun gabanin muhajirin su zo mutanen Madina kenan Allah ce yuhibbuna man hajara ilaihim suna san wanda da yayi jira zuwa gurin su wala yajiduna fi sudurihim hajatan min ma'utu ba sa ji a cikin zukatansu wata bukata ko wata damuwa dangane da abin da suka bayar wa yusiruna ala anfusihim suna fifitawa ma akan su? walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata kan abin sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka kiyaye da shi rowa kwabro na zuciyar shi Allah ya kiyaye kai raba ka da kwabro da rowa ta zuciya guda ika humul muflihun waɗannan sune wanda suka rabauta wastamarra annabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi manzo Allah ya ci gaba da kiran shi hatta shamilatil jazirata kullaha har kiran shi ya da jazira gaba ɗaya. tsibirin larabawa makka madina da ta'ib daga ruwan da suke gefe duk kiran manzan allah ya mamaye nan gurin ila an ja al-yawmal azim allazi fataha allah li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makkatal mukarrama har rana mai girma wadda a cikinta allah ya buɗe wa manzansa makka ita ce rana mai girma ran da allah ya ba manzan allah dama ya aka yi fatahu makka wa dakhala aluha bil islam mutanen makka suka shiga musulunci wadanat ba'da da al-jaziratu al-arabiyya jazirar laraba gaba ɗaya ta miƙa wuya ta sunkuya kullu ha gaba ɗayan ta li rasulullah sallallahu ga manzon Allah nan malam dai bamu ne a dunkule wa ba'da salasin wa 20 sanatan min ad wal jihad bayan shekara 23 manzon yana da'awa yana jihadi haka manzon Allah ya cinye shekara 23 ja alƙadarul mahtumul musaddaq sai ƙaddara wadda an riga an hukunta ta wadda take an riga an tabbatar da ita al-musaddiqu li qawlihi ta'ala wadda take gaskata faɗin Allah inda Allah yake cewa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidillahu shakirin Allah ya ce wa ma Muhammadun annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kowa bane face illa rasulun manzo ne Mana ba Allah bane manzo ne daga cikin manzannin Allah qad khalat min qablihi rusul gabanin shi manzanni sun wuce Allah ya ce a fa in yanzu idan ya mutu aw kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya akan daga daganku sai ku bar addinin Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya ya bar addinin saboda wafatin manzon Allah falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah komai ba wa sayajizillahu shakirin kuma Allah zai saka masu godiya waɗanda suka tabbata kan addinin wannan kaddara da ta zo tana gazgata wannan faɗin na Allah ma'ana wafati ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكأنما أظلمت الدنيا inda هذا الحادث الجلل kai ka ce duniya ta yi duhu yayin faruwar wannan abu mai girma wa kai bala ya kunu kazalika ta yaya ma duniya ba za ta yi duhu ba alhali wa rasulu sallallahu alaihi wasallama ya kunu alhali manzo Allah yana cewa idza asaba ahadukum musiba idza asaba ahadukum musiba in musiba ta sami ɗayan ku falyadhkur ta gobe. manzo na ce tuna musibar da ta same shi dalilin rashina fa innaha a'zamul masa'ib ta fi kowace musiba girma wannan hadisi ma yace at-tabaqatul kubra littafin da yazo kenan cikin littafin at-tabaqatul kubra wa sahahu al-allamatul fi silsilatil ahadith as-sahiha shek albani ya inganta cikin silsila ta al-ahadith as-sahiha shi yasa da abin da zai same ka a wannan rayuwa in kana so ka samu sauki da langwame to ka tuna wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka tuna wannan zuciyarka za ta samu langwame sai ka tuna maza Allah ya bar duniya to waye kuma zai saura a cikin ta babu wanda zai zauna da duniya za ta dawwama ga wani ba mutuwa da manzon Allah ya dawwama a cikin ta فلم يصب العالم منذ خلق الله الخليقة بمصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ba a sami duniya da wata musiba ba mabi girma mabi tun da Allah ya halicci halitta irin musiba da ta kai rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi fatimatu bintun nabi sallallahu alaihi ga fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lamma mata sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah ya bar duniya kala ta ce ya abata ya babana ajaba rabban da'a ya amsa kiran ubangiji da ya kira shi ya abata ya baba fi jannatil firdausi ma'wa aljannar firdausi ce makomarsa domin ita ce mafi tsada aljanna ya abata ya baba ila jibril nan a muna sanar da mutuwar shi zuwa ga jibril annayu shine sanar da mutuwa kamar ka ce ma ma'ana jibrilu muna gaya maka manzon Allah ya bar duniya wa hadha anas bin malik yaqulu ga anas dan malik kuma yana cewa lamma kana yawmul ladhi dakhala bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina ranar da manzon Allah ya shiga madina adaa minha kullu shay'in komai sai ya haska komai ya haske a garin madina ran da manzon Allah ya shiga falamma kana yawmul ladhi mata fihi ranar da manzon Allah ya bar duniya azlama minha kullu shay'in komai sun yi duhu in ji Anas dan Malik wa ma nafadna an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana yace ba mu karkabe hannayen mu ba muna cikin binne manzan Allah ba mu karkabe hannayen mu daga binne manzan Allah ba hatta ankarna qulubana sai da muka ji zukatan mu kamar ba namu ba sai da muka ji mu kamar ba mu ba suna gama binne manzan Allah ce sai muka ji duniyar ta zama wani iri wa hadha abubakar ga sayyidina abubakar ya kuli li umar yana cewa umar ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah ya bar duniya sayyidina abubakar ya ce wa umar in tariq bina ila ummi ayman zo mu tafi gurin ummu aymana na zuruha mu ziyarce ta kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zuruha kamar yadda manzo Allah ke kai mata ziyara wannan shi ne ke kira alwafa ma'ana tsayawa kai abinda na gaba da kai yake yi a lokacin yana da rai maza Allah yana zuwa ziyarci ummu aiman sai sai jina bakare cewa sai jina umar zo mu ma mu je to haka ake so in baban ka yana aikin alkhairi kai ma in ka zo ka dora in na gaba da kai yana yi kai ma in ka zo ka dora falan manta haina ilaiha da muka je wajen tabbakar sai ta kuka umu aiman sai da bace da kuka baƙala la suka ce ma yi wiki me yake baki kuka me na yin kuka sun saba suna zuwa su uku da abubakar da umar da manzan allah suna alaihi sallama to wannan karin sai ta gasu su biyu sun shigo ga ido da ke kuka to sai ta bashe da kuka sai suka ce me yake baki kuka ma inda lahi khairun li rasuli sallallahu alaihi sallama abin da yake gurin allah ya fi alkhairi ga manzan allah akan abin da yake nan duniya can din da ya tafi ya fi nan faƙada sun ce ma a biki allah a kuna alam annama inda allahi khairun li rasuli sallallahu alaihi wasallama ta ce ba ina kuka ba ne don ban san abin da yake wajen allah ya fi abin da yake wajen allah ya fi alkhairi ga manzan allah fiye da abin da yake wajen ba ba don wannan da ke kuka ba na san haka walakin abiki ina kuka annal wahayan kanin kata minas sama'i wahayi ya yanke daga sama manzo Allah ya bar duniya komai ya tsaya an daina kawo wahayi daga sama fa kuma alal buka'i sai ta motsa su suma kan yin kukan ya yabkiyani ma'aha sai suke ta kuka tare da ita bala ila ka wannan ne ya gwada mana yadda duniya ta zan bayan wafatin manzon Allah wa hakaza intaqalat hadhihi nasma at-tayyiba ila bariha bala yace haka wannan tsoka an-nasma tsoka wannan tsoka mai tsarki ta ciru zuwa ga ubangijinta wa baqiya lahi fil ard amma addinin Allah ya saura a bayan ƙasa to wannan malami mana shimfiɗa ne saboda ba zai mana tarihi ba ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sai dunkule mana shi yanzu mun zo gaba za mu fara daga inda yake so ya ɗauko khalifancin sai jana abubakar siddiq ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sanya abin da muka karanta daidai cikin mizanin ayyukanmu wanda muka yi na kuskure ya mana dukkaninmu muna sana da rasuwar sarki abdullahi na saudiya saudiya kasa ce ta musulmai gaba daya. ba kasa ba ce ta wani mutum ko wasu mutane daban da haka muna fatan allah ji kanshi da rahma ya bi mai kurakuran shi wanda kuma ya gaje shi ya zama makwabinsa muna roƙon allah ya riƙe hannunsa zuwa ga ayyuka na kwarai allah ya ba shi ikon yi fiye da yadda magabatansa suka yi don idan ƙasar ta zauna lafiya to babu shakka alfaharin dukkan musulmi ne saboda ko ba komai a haramai ne sharifai ne masallaci masu alfarma na dukkan musulmai ne da aka yi musu addu'a waɗannan shugabanni ta alkhairi to yi wa addinin Allah ne da haka muna roƙon Allah ya zama jagora gare shi su kuma waɗanda suka rasu gaba ɗaya dukkan wani shugaba da ya rasu wanda yake musulmi Allah ya ji kanshi ko kuma Allah ya kyauta namu zuwan wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin